malam tambaya ta ita ce a karatun da ya gabata ka yi bayani a kan annabi ibrahim alaihi salam cewa iyayensa da al'ummansa wasu su yi imani da shi ba to malam ina buƙatar ƙarin bayani ne don na ji wani karatu cewa waɗannan ba su ne asalin iyayensa ba dalili shine ya dalili shine wai da iyayensa ne na asali to da bai roƙa musu gafara ba inda yake cewa rabbil filli ne da ya saka alkhairi salatu wassalatu salamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانا نعتنبع سيورا النبي إبراهيم عليه السلام ما هي خلصة بس موتو أكل كافر الجواب سموتني ني وتقيل أكل مسلمش a tunaninsa tun da har ya nema musu gafara kuma tabbas ya nema musu gafara to kafin na bada amsa tsokacin da nake so ne mana shi ne shi wannan addinin ba a yin shi duka addinin ana yin shi da nafsi ko daga ƙur'ani ko da mahaifin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wataƙila za ka jawo nassin sai ka ga bai dace da kwakwalwarka ba to sai ka yi haƙuri nassin ko ya mana ko bai mana ba shi za mu yawancin zan iya cewa ma duk malaman tafsiri dukkan malaman tafsiri dukkan malaman tafsiri sun yi ittifaqin cewa mahaifin annabi Ibrahim alaihi salam ya mutu kafiri dalili ga shi daga alqur'ani ne ba Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wannan ka'ida ce ta bai baya sawa'un a shari'armu ko a sharar annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Nuhu ba annabi Ibrahim ko Yaqub ko Ishaq duk wanda aka ce maka mushriki ne ya mutu a mushriki ba a jima masa kafa shi ne Allah yake yi bai kamaci annabin Allah ba da wanda suka yi imani ba su nema wa mushrikai gafara bayan mutuwarsu bayan ya tabayyana gare su cewa dan mutan da shi sai Allah ya ci gaba da cewa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah gafara da annabi ibrahim alaihi salam ne nema wa mahaifinsa kuma ya nema wa mahaifinsa gafara kamar yadda ya ce waghfir li abi a cikin surat shu'ara waghfir li abi innahu kana min adh-dhalin ya allah gafarta wa mahaifina lalle ya kasance daga cikin mutum ya nema masa gafara da shi amma wannan ya nuna cewa ya mutu a musulunci a saboda wannan ayar ta cikin suratul tauba Allah ya ce wa makana kana istighfaru ibrahima li abihi gafarar da annabi ibrahim alaihi salam ya nema wa mahaifinsa ba koi bai bane illa an maw'idatin wa'adaha iyyah alkawli ya masa yana rayuwa ba lokacin da ya mutu ba. idan muka karanta ayoyin da muka karanta a cikin suratul maryam yace salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi lokacin ba ubai ya mutu ne bai mutu ba salamun alayk aminci Allah ya tabbata gare ka baka sun wasi sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara a wajen mahalicci na ka musulunta sai a gafarta maka sai ke nema masa gafara ɗin da suke ke wakfar da Allah ka gafarta mahaifi kuma yana nan a raye a lokacin cikin alkawari ne wanda ya cewa zai nema masa gafara sa astaghfir da ta bayyana falamma tabayyana lahu annahu lilla ta barwa min a lokacin da ya mutu cikin kafarci, annabi ibrahim ya tabbatar cewa wannan maki Allah ne mana wanda ya mutu a musulunci a ce masa makiyin Allah yace tabarra min sai annabi Ibrahim ya barranta daga mahaifinsa ya janye neman gafara da yake masa in ya mutu yana musulmi zai barranta daga gare shi da wannan dukkan malaman da ce suka tabbatar cewa mahaifin annabi Ibrahim alaihi salam ya mutu ne kafirci kuma shine mahaifinsa azali muna muna muna fata gane ko amma yawanci abin da yake damu musamman mu Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya Hausawa musamman kuma sufaye su ce suke to wannan annabin Allah ne ya turo shi mai daya ya shi yadda mutum ya ce shi mahaifinsu sai ka ga sun bar nafsin nan sun goma wani kafin kafin da ba wannan kai imani da shi ba ruwanka ne Allah ne ya ce haka mun kuma ba za mu karyata Allah ba nan da haru suna suke sha babban da sauran mutane idan ka zo ka ce kaza kaza to kamar fa zaka kafir cewa wa'ancan ayoyi da suka fito karara kuma ba za mu mutunce musu ba cewa ayoyi ko tawilun su kawai don su dace da son zuciyarka ko tunaninka amma da wannan kafirci Allah ya sa mu dace jazakumullahu khairan tambaya ta biyu yana cewa sannan malam ina neman ƙarin bayani akan POS kamar yadda ka yi bayani a kan eh, interest na bank pos Allah ya halarta mana shi mutane suna ta yi suna son haramta shi pos to kwata-kwata babu wani abin da yake nuna wani shubha a cikinsa wani ne zai mutu shagonsa ya zauna don ya maka hidima tun da safe, haddali ya biya kudin shago shekara shekara ke biya kudin shago ya je banki a bashi kudi ya kusanto maka da shi a maimakon ka hau mashin ka banki ko ka hau mota ka kashe kudinka ka je banki sai ya kawo ma sauki ya karbo ma kudin karbo maka da kusanto maka da shi yayi hana ka shiga layi a banki da yayi shagon da ya kama sai ya ce to akan ko da ko da dubu goma zai karbi ɗari biyu malam ya yi zalunci babu wala yan najeriya mun cika san kulis ba wani kuma sai ya zo maka da wata shi hada ba sai ce to ai dama a can banki ana biyar. su ya kuma za su zo su karbe mara kudi ana Allah ya saka da kwamishin da ami an tambaye shi wannan tambayar sai ya bada amsa kamar haka ya ce yanzu dillali ne dillali mutum da yake da gida yana son ya sa haya shi da kansa ba zai iya neman masu neman haya ba sai ya nemi dillali sai ce ga gida na nan da Allah ka nema min dan haya idan ka samu ka kawo zan baka dubu biyar malam aiki zai masa ya biya shi kuma aiki zai masa ba in yi biya shi dubu biyar ɗin ya yi ko bai yi ba mutumin nan kuma sai samu ni talaka a wata kuma sai ce da Allah kai zari da eh da Allah gida nake ma. dan Allah gida kaza bi daki kaza sai ya bashi sulfar da ta dace da wannan gidan da aka yi magana idan Allah ya yarda idan kina ma bu wannan gida zan ba ka dubu biyar mai karban mai karban ɗin kenan ma shikenan sai sai sai ya kawo mutumin ya baiwa mai gida mai gida ya bashi dubu biyar shi kuma wancan da ya nema masa gida sai ya bashi dubu biyar ya hada nawa dubu goma akwai inda ya zalunci a nan akwai inda ya jiri riba ciniki ne POS ya karba a banki ya karba a wurin ka halal an gane ko wallahu a'lam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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد بك النبو ريالة جبنا سنة الرجل الله سبحانه وتعالى يكام وانا يمانشي نبو مشاهدو كوتا رمضان جدر ما صلى الله عليه وسلم شكرا دو هيا يقولوا لها أربعين بقرة. Allah ya nufe mu da haduwa a wannan masallacin mu tare albarka masjidul Hausar. domin ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma kamar da muka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci gaban mu Allah madaukakin sarki ya koro mana tarihin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Lut annabi Ishaq annabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam sai ya zo ya dora da tarihin annabi lot Allah ya ce wa na wa lutan atainahu wa ilma ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Allah ce wa ga shi farkon magana ne amma kuma masu ne ba ce wa ba malamai suka ce wa lurkon na fa'ulun bihi بفعل محدود دلت عليه القرينه ودل عليه السياق ودل عليه ما بعده abin da yake bayan sa da magana inda Allah ya ce atainahu shike nuna cewa cewar atainahu nan shine filin da yake aiki a cikin walufat ai wa ataina lufa shi kuma annabi lufa alaihi salatu wasallam ban bashi kaza Wani ne abin annabi lut annabi lut alaihi salam shine lutun ibn haran ibn tarak dan dan uwan annabi ibrahim alaihi salam wanda ya imani da annabi ibrahim alaihi salam suka yi hijira tare zuwa falastin a falastin Allah ya bashi annabci da manzanci sai ya tura shi wani kauye da ake kiransa sadu a kasar muktafita inda yawancin mutanen masu aikin wato ayyukan ashari Allah ya tura shi kare su domin dawowa da su kan manya Allah madaukin sarki ya ambace shi cikin alkur'ani mai girma guri ashirin da bakwai annabi ibrahim alaihi salam guri ashirin guri nawa muka ce an ambace shi wa zai tuna mana mun faɗa eh har duk har an manta a ibrahim sintin da nawa sintin da tara so sintin da tara aka ambaci annabi ibrahim rai salam wanda aka fi yawan ambatar sakon shi na ya isa alaihi salam kaji kuma shi a ah, sorry annabi musa alaihi salam annabi musa rai salam shi wajen su 80 da wani abu ko 80 da wani biye da shi akwai annabi Isa alaihi salam shi ma abu da shi annabi Lutu alaihi salam Allah madaukin sarki ya tura shi ga mutane masu taurin kai sosai masu kazanta Allah ya ce wa Lutu shi kuma annabi Lutu alaihi salam atainahu kamar wa ba. man bashi hukunci da ilimi malamai suka ce hukunci shi ne annabci ilimi ne manzanci wasu malaman sun ce a hukunci ana nufin wato annabci eh, ilimi kuma ana nufin fayyace hukunci-hukunci. da raba gardama a duk lokacin da musu masu faru tsakanin mutane ala ayyati hal shi annabin Allah ne kuma musu Allah ne wa nuqan atainahu hukman wa ilma Allah yace wa najaynahu shi ma mun tsirar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith daga alƙaryar da suka kasance suna aikata munanan ayyuka suka sa shi gaba sai muka karantar da shi da gare su wannan alƙaryar suka ce sadu to menene munanan ayyuka da suke aikatawa abin da suke yi namiji na neman namiji ba wai babu mata ba ne a tsakanin su a'a akwai mata amma kwata-kwata babu ruwansu da abin da suka fi so shine namiji ya auri namiji kuma wannan mummunan aiki su ne farkon waɗanda suka fara yin sabbin doron ƙasa kamar da farkon mutumin da ya soma kisa a duniya shine wa shine halila wanda ya kashe ɗan wasa halila wanda manzala sallasar alaihi ce duk wani kisan da aka yi a doron ƙasa malam suna da kwanisu har gobe kiyama to hakan nan yanzu duk mutumin da ya aure namiji wa'ancan mutane da suka soma wannan aikin suna da a cikin har tashin an kiya man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizr man amila biha ila yawm al qiyamati la yunqas min awzarihi shay'a Duk mutumin da ya sunnanta da ba ta bayi ba ya sunnanta sunna mummuna sai mutane suka ci gaba da koyi shi yana da laifinsa duk mutumin da ya yi koyi da wannan laifin nasa har tashi alkiyama malam za a rubutawa na farko da wanda ya soma laifinsa wallahi sallahi muna muna sakaci a ciki yanzu wanda suke social media din nan ba sa tuna da irin wannan abubuwa wani kawai don komai kawai don ya sa mata da dariya sai ya kago ni mummunan abin da ba taɓa yi ba malam ko wani sharrin da muke ciki ba sun kuncin comedy comedy na da shi ake creative content yanzu kuma da shi ake samun kuɗi sosai yanzu saboda haka duk abin da mutum zai yi ya kai wa mutane dariya riyasi wani ma sai yanzu yana cutar da bayan Allah wai brand wani abu wajen brand ko haka kawai mutum na tafiya ka je ka masa wani abin da zai fi shi da sunan brand kuma wallahi za ka samu jini a kansu to rabi haɗarin ka yi wani abin da ba saba yi ba ka dora a social media ka zo ka mutu wannan abin ya ci gaba da yi ana koyi da kai a ciki malam ka hau ne wallahi abin Allah to wannan shine aikin mutanen annabi ko alaihi salam Allah madaukakin sarki wurare da dama cikin alqur'ani mai girma ya nuna mana cewa su ne farkon waɗanda suka soma irin wannan mugun aiki Allah subhanahu wataala yana cewa wa lufa iqala liqawlihi atahduna alfahisha ma sabaqa wa lufa iqala liqawlihi إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون التي ولوطا إذ قال لقومه كتنا da annabi Lut alaihi salam yayin da yace متى ننسى. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين shin za ku zo ku aikata aikin alfasha namiji na neman namiji abin da ba taɓa yi a doron ƙasa ba a cikin tarihi ba taɓa irinsa ba a wani gudun Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa أتأتون الذكران na. العالمين نعم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أما يجي أتأتون الذكران من العالمين shin za ku saki neman maza cikin talikai za ku rika zuwa gurin maza kuna neman su a cikin mutanen duniya baki daya alhalin ga mata nan وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ku bar abin da mahalicinku ya halitta muku daga matayenku innakum qaumun aadu dan dai ku dan nan masu kiyarta ne haddi masu wuce guda da yi a wani gurin Allah madaukin sarki ya bayyana khaba'is khaba'is din kamar da ya faɗa nan munanan abubuwa ne da yawa da suke aikatawa Allah ya ce a الرجال وتقطعون السبيل تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Allah ce a ta'atunan rijala wa taqfa'una sabi a innakum la ta'atunan rijala shin za ku rika zuwa kuna neman maza wa taqfa'una sabila kuna tare mutane a hanya kuna tare matafiya a hanya malaman tafsiri suka ce wa taqfa'una sabila abin da suke yi har ma zuwa suke kamar amrobas suna dafe hanya su sa duwatsu haka wanda ya zo ya baya ba kuɗi suke nema a gurinsa ba idan ka fada hannunsu kawai shi ke malar kawai za shi ɗan ne ko a kai ka gida ka sai mutum biyu uku biyar su kaɗai su danne mutum ɗaya Allah ya ce wata fa'una sirri kawai da wannan mummunan aiki wata tuna ce na dikumul munkar na uku yace sannan kuna zuwa a gidajenku a majalisanku tattuna fi ko nadi jama'u nadi an gane ko nadi shine club wato club club suke ne shi majalisa majalisa suke da su majalisai da yawa suke da su a gari majalisan babu abin da ake yi kawai sai mun kai tattuna fi nadikum al-munkar abinki abin kyama malamai sun sharhi da dama da ake nufi da abinki wasu malamai cewa suka yi sukan zo majalisi haka kawai wannan ya saki hutu wannan ke abin nan su dime gudan baki da da wari wannan shine munkar din da suke a majalisi wasu malaman suka ce a'a ta tuna fi nadikumul munkar sukan zauna ne a majalisi duk wani matafi wanda ya zo wuce sai a yi ta sa, ana ana masa iski wani suka ce a'a abin da ake nufi da munkar malam majalisi majalisi suke da su kuma na maza ne kawai za su zo su zauna a gurin tsindar haihuwar iyayensu sannan su dinga hawan juna a wannan gudan namiji ya hau namiji da sauransu shi na Allah ya muzanta wannan aiki yanzu wata tuna fi na ikon ulmonka sai ke kuma kana jawaban kawai illa qalu ina bi na. duk wannan wa'azin da ake yi kuma wannan aikin Allah baya so aikin kazanta ne yana iya samun mutum cuta don malam wannan lamarin wannan lamarin malam mutane da yawa sun tabbatar kai eh, likitoci da yawa sun tabbatar a likitance cewar yana haifar da cututtuka masu yawa wanda karshen ta samu maganin masu yawa wahala bayan an gama musu wa'azi suka ce to kai ka dame mu akwai Allah akwai azaba kawo mana azabar mu gani to jama'a mutanen annabi wasu. yadda suka kare abin ba kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kama su sai ya tura wa annabi Lutu alaihi salam da mala'iku a matsayin baki mala'ikun ma sun sauko ne a siffar ɗan adam matasa farare son kyawawa ta yadda wannan bayan Allah za su fada a tarku da suka sauko mun ba da tarihi su baya yadda suka zo wurin annabi Ibrahim alaihi salam ya karrama su to nan kuma annabi Lutu alaihi salam suka kawo mai ziyara a sifar kyawawan matasa a sai mutanen gari sun samu labari annabi Lutu alaihi salam yayi mai sai suka dinga ruwa suna zuwa tarihin ya zo cikakke cikin suratu Hud inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walamma ja'at rusuluna lutan ولما جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سازلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد wato alƙur'ani mai girma ya sa shi mai ban kaga cikin wannan sura suratul anbiya Allah subhanahu wataala ba mu misali yayi kawai a gurguje saboda a dau izina amma idan kana son bayani filla filla da annabi Lut alaihi salam da mutanansa alaika bi surati ta koma can cikin surati kuma ba nan kadai ba suna nan cikin suratul ankabut akwai bayani cikin suratul hijr ko akwai bayani surori haka haka shi sa qur'ani tsarin sa dabban da yake kama da wani jaga da doron kasa ba Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan a lokacin da bakin mala'iku kyawawa suka ziyarci annabi Lot alaihi salam a gidansa su ba abin da ya kawo su sun zo ne su cika aiki akan wannan mutane da suke neman azabar Allah Allah yake si abihi annabi Nuhu alaihi salatu ya shiga wuya ya shiga damuwa da zuwan wannan baki wa baqa bihi zar'a annabi Ibrahim annabi Nuhu alaihi ya shiga kuncin rai ya samu kuncin rai mai tsanani game da zuwa wa'annan bakin nesa har ma sai da yace wa qala yace haza yau muna kai yau din nan ta ce ta musiba me yasa saboda zuwan bakin ki ne wuya labari ya isa gari cewa akwai mazaje kyawawa a gidan annabi lutu aka zo aka zage gidan kawai abu da mana kofa ba san mu Allah ya ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi mutanansa masu aikata khaba'ir suka dinga tururuwa yuharwizuna ilaihi suna gaugawan zuwa gidansa domin aikin almasha da bakin annabi Musa alaihi wa min Kano kanu ya'maluna sayyi'at da bayan zuwan su wajen gidan annabi Musa alaihi salam sun kasance suna suna munanan ayyuka na bijina ga matan shi annabi Musa alaihi salam ya fito qala sayyidi su haƙula ibadati wa ta'ala don Allah ne hakuri, haƙuri wa'annan baki na idan kuna son biyan buƙatar ku na sha'awa ga na nan mata wanda a faru lakum sun fi tsarki a gare ku zan ba ku su ku aure su wasu malaman tafsir suka ce ‘ya'yan cikin su ki ku zo ku aura ba damuwa wasu malaman tafsir suka ce a'a ba 'ya'yan cikinsa ba ne saboda annabin Allah ba zai bayar da 'ya'yansa da banzaye mutane ba. Sai suka ce to ɗan matan karim. To me sa me yasa na duk wani annabin da Allah ya uba yake akan al'ummarsa. Ya san maslahar su. Ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi cikin Tirmidhi da yake cewa annabiyyu aula min al-mu'minina bi anfusihim wa huwa abul lam. annabi kamar mahaifi ta gurin kamar uba yake shi yasa kafin ya bar duniya ba lokacin da yazo haddatul wada zai yanka lafuma ɗari ya yanka mal ɗari ya yanka sittin da wani abu da hannunsa da ya gaji sai bai wa Ali ibn Abi guda ɗaya ta wadatar da shi da shi da mutanen gidansa amma ya yanka da yawa saboda waɗanda ba za su iya lahiya ba da cikin al'ummarsa har tashi alkiyama ya ɗauki mana ne babanmu ne ah. matansa kuma iyayenmu ne mata wa azwajuhum ummahatuhum wannan ita ce kaida saboda haka annabi rufu alaihi salam ce ke hawo da ibada ce ga ɗan mata nan gari da yawa kuna son aure ku ku aure su amma wannan baki ba ruwan mu su fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa la tukhzuni fi dhayfi kar ku dozar jani game da ainihin baki na ya dinga wa'azi ya dinga wa'azi mutanen sun nace sai sai abin da suke so sai ce alifa minkum bakirun shi shi cikin ku babu wani shiryayye babu wani da hankali ne mutane kamar dabbobi kuma aiki ne irin da dabbanci Allah ya ce ni qalu qalu sai sai suka ce qalu laqad alimta ma ma da nafi banatika bil haqq me za su ce duk wannan wa'azin da ka qalu sai suka ce laqad alimta ma da nafi banatika bil haqq ai hakika kan ka sai ba mu da wani haƙƙi akan ƴaƴan ka mata ba abin da muke bukata a gurin su wa innaka kuma lallai dan kai dan nan da ta alamu ma dole mun rantsi ka san abin da suke so mun rantsi ka san abin da suke so mu da ba masu annabi annabi yazo zo alaihi salatu ya ce sai ya ce lau annani bikum inda ina da wani karfin karfin soji ko karfin jami'an tsoro wanda zai tunkuɗe ku daga gida na dole wallahi da nan yau yau aw awi ila ruknin shadid ko ina da wani mataimaki wanda zai taimaka min da karfi a ture ku wallahi yau da nayi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wannan shine farko sai dan maka da karfi fa illa min fadl farko sani shine abin da shi yake wa illa min fadl bi da wa zalika adhaf al-iman قال لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا su wa suke magana مكانا sa ne suke magana mala'iku su suke magana annabi ibrahim annabi lut alaihi salam ne gaba magana da kawai sai shiga gurin sa a sai lokacin da ake wannan bayanin bakin sun san duk abin da yake tafiya dama abin da ya kawo su su suka yi Faru sai bakin suka ce da annabi ko alaihi salam da suka ce wa ya damu da yawa inna rusul rabbi mu na daga kaga gani ayyun manzanni ne na ubangiji mala'iku ne ba mutane kuma mun tabbatar maka dan su ne su ba su tasu da kai kana wani lau annabi kun kowa ka nemi karfi da su ko kuma ba ka bukatar wannan Ya ku da su dan ya sai nuka ba za su kai gari ta kawai abinda muke bukata a gurin ka da za mu ba ka kuma ka tsaya abu na farko fa asiri bi ka bi qasa'in min al-layl kai tafiyan dare da dukkan waɗanda suka yi imani da kai kai tafiyan dare hakika nan ana cikin dare to cikin daren nan mutanen nan suna bacci dukkan tashi ku fita dab da asuba ko riga kun fita daga garin baki daya asiri al-isra shine tazallil subhanallazi asra bi 'abdihi layla fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kay tafiyar dare da wanda suka yi imani da kai cikin wani yanki na dare wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak idan kuna cikin tafiya idan zaka fita har da matarka matar sa mu'mina ce mu'mina bace na bai tambayar mahaifin Annabi Ibrahim alaihi salam to da matarsa kala fa Allah ya ga mana cikin alqur'ani kan mutaci wannan kuma ba yadda zaka yi da musu wannan ba za ka je can mu gani ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين الله أكبر الله ضرب الله مثلا للذين كفروا الله من الزلزال كي يبقى لسان الكافرين امرأة نوح وامرأة لوط لما ترى النبي نوح عليه السلام لما ترى النبي لوط عليه السلام التي كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين وأن ما تنقل suna karkashin bayan Allah guda biyu salihai ah, ba ko ba gurin zama yau wai su tsallaka wannan mara da suna ku tsallaka wannan kawai Allah madaukin sarki ya ce, kana ta tahta abdaini min ibadina salihai waɗannan matan guda biyu suna ƙarƙashin bayan Allah guda biyu su da annabi Nuhu da annabi a alaihi wassalam fa khanata huma sai suka ji su falan yughniya anhuma min Allah shay'a kasancewar su matan annabawa bai wadatar da su komai ba wa qila dukhulan dara ma'a dakin. sai aka ce da su ku shiga wutar tare da masu shiga wato ka'idar Allah subhanahu wataala a cikin bayansa ne, kowa ya yi aikin alkhairi da kansa babana malami ne ba zai cincika mukiya ba ɗana babban malami ne ba zai cinci ka ba. kiyama mijina mutumin kirki ne wallahi ba zai cinci kowa gobe ba. mata ta mutumiyar kinkikin kowa da kabarinsa daban-daban kowa da aikinsa daban-daban kowa da hisabinsa daban-daban kowa da nizaninsa daban-daban saboda haka kowa da aljantarsa kowa da intarsa kuma shi yasa Allah ya buga mana irin wannan misalan da yawa aga annabi nuhu alaihi salam annabin Allah ne matar sa irin wutar ce dan sa kana'ana wuta ne. annabi ibrahim alaihi salam annabin Allah ne mahaifinsa ya mutu kafiri shi ma dan wuta ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gashi babbansa wanda ya tsaya ya kula da shi tsawon rayuwarsa ya kare shi mana duk lokacin da muka zo karatu sai tausayinsa, ya dami mu fara da ciki yadda shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tausayinsa, ya zo da rasuwa manzara sallallahu alaihi wasallam yake kalma din kawai faɗa-faɗa, kana faɗa. zan kafa wannan kalmar hujja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama sai ka shiga aljanna akwai shekaru biyu a gefen sa a abuja da sauransu suna cewa a'a a'a karka yadda iyaye da kakannin nan fa karka yadda a mutu akai karshen ka sai ce ruwa a dajin da ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya giya mana karara a cikin a cikin hadisansa cewar gobe kiyama shine wanda za a sauƙaƙa masa azaba a cikin wuta na shi sauƙin azaba a cikin wuta cikin kafirai yana mai kan garwar su ta bukulo sana ta masa wannan shine mai sauke saboda ne saboda ya bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya amma tun da ya shiga hakkin Allah wallahi Allah bai shi. kuma sai mu zo mu ce to mu muna tausayi an mun annabi ne to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce a can cikin surar Hud ce ba asiri bi ka bi qat'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atuk ka fita da kai da dukkan wanda suka yi imani da kai har da matarka a wurin tafsirin amma kar kowa cikin ku ya yarda ya waiwaya baya ka fita daga garin ka fita karka kalli ba kan ka fita in ka kalli ba za ka halaka sai ka illa mar'atan amma ita matarka za ta je ta kalli ba kuma za ka halaka hu musibuha ma asaba abin da ya same su abin da zai same su na halaka ita ma zai same su saboda kafiranci kasancewarta matarka ba zai ba zai wadatar da ta komai ba wani tafsirin na cewa wala yaltafit fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layl illa imra'atak kai tafiyan da ne dinkan wanda suka yi imani da kai banda matar an gane ko ma'ana ita matar ba za mu ta tare da kai ba saboda ita kafira ce za ta halaka tare da masu halaka Allah ya inda mu musibu ha ba karshe sai mala'ikun da suka ce inda mawa'idahu subh wannan mutane masu hayaniya wai sun zo gurin mu neman lalata karshen wa'adi da aka ba su za su yi a duniya shine da asuban gobe takkaf dan su ba mu tafi ai annabi lutu alaihi salatu ce fa tikan mutanen bari ba sun kuma bari an yi suba da ya kusa da yawa asuba da ta kusa ma ba za a dan jinkirta ba suka ce ina wa'adin Allah ne dole dai lokacin da aka ba su za su cika aiki shi da Allah ya ce da lokacin yayi falamma ja'a amruna da azabar mutum Allah ya ce ja'alna 'aliyaha fina sai muka sanya samanta ta dawo kasanta kasanta ta dawo samanta me ake nufi kasa mana wannan mala'ikun abinda suka yi da gari shi ne sun jijjibi kasar daga tushenta suka yi sama da ita sannan aka juya ta sannan mutanen suka zuko cikin rami sannan aka yi ruwan duwatsu a kansu wa amfarna alaihi jawadan min sijilin mamdudin ko kowane dutse da dutse, dutse kowane dutse da sunan ma'abucinsa a kansa dusan lawi dusan wani, dusan wani, kuma ba dutse mai mistake dole ko kowanne zai dira ne akan mutumin da aka tura shi da masu to nan aka rufe chapter annabi lufa alaihi salam da mutanensa Allah subhanahu wataala yace innahum kanu qauma sau'in fasiq waɗannan mutane sun kasance mutanen banza ne mutane ne masu aikata ayyukan asha kuma mutane ne kai masu bijirewa dokokin Allah subhanahu wataala irin wannan aikin da suke yi a doron ƙasa yi wannan aikin yana da yana taɓa zuwa kaji shugaban shekaru biyu da suka wuce ko shekara ɗaya da wani abu suka wuce akwai wani abin da ake ce masa samowa agreement wani turawan yamma suka turo mana cewar a je a yi agreement aka samu rafuta daga nan Najeriya suka je samowa aka je aka sa hannu cewar za a tabbatar da wannan abubuwan a Najeriya. To Allah ya taimake mu akwai malamai suna samun labari sai suka shiga kafin ma abin ya kai house of assembly ya kai majalisar wakilai ko majalisar dattawa su tattari abin daga can sama suka yi wa shugabannin gargaɗi wannan ba zai taɓa ba da malaysia suka je suka zauna da ainihin majalisar wakilai da majalisar dattawa suka gamsar da su ko da wannan abin ya iso gurin kuma ba ku yadda ba kuna wakiltar al'ummar Najeriya ne da kiristocinsu da musulmansu dukka ba su yarda da wannan abu haka aka dinga ya kan abin har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki shi da ba shigar wannan constitution ba an ba gaba yanzu da za ka ga wai a coci tunda shi ba a yi a musulmatu su sun saba yi a coci yanzu da za ka je ingila ka je a america ka je japan duk waɗanda suka sa hannu kan wannan agreement ɗin a kan wannan rashin mutunci malam zaka zo zaka ga an zo da kattai guda biyu kattai guda biyu wani kato mai gemu wani kato mai gemu duka sun sha sun sha necktie sun sha coat da sauransu za a kawo su coci daga wane na sanyawa wane zobe a hannunsa ana tafa hannu ya aure shi wane na sanyawa wane kek a bakinsa ya aure shi ana tafa mai malam ana wannan da yawa kuma ana ba alhamdulillah mutanen afirka da musulmansu da kiristotinsu da yan gargajiyarsu duk suna kyamar irin wannan kuma shi sa Allah ya taimake mu yawa daga cikin kasashen afirka an kai musu suke ba su ba su saboda ya saba wa al'adar mutumin afirka wannan kuma shi ne ainihin sufura amma sauran ta a halicci ba tsari domin a aure su ya halicci maza da aure su anan zamu da sa'aya na ga masani muna tare da ‘yan uwa ba zan ce baki ba da suka kawo mana ziyara watakila kwamitin masallaci za su gabata da su idan akwai wani bayani sai a yi a guje sannan a rika zuwa insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.